alkur'ani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fudu ya ta gama da hullahu bi rahmatin mun kwana a cikin suratul baqara shahi na ɗari da uku sai dai da inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa Allahu waliyul ladzina amanu a bayan an yi magana cewa duk wanda ya imani da Allah ya riko da igiya mai ƙarfi wadda ba ta tsunkewa kuma Allah mai jina sannan Allah masanina Allahu waliyul na amanu Allah shine mai taimakon waɗanda sun kai imani nasirun allazina sabata fi ilmihi annahum yu'minuna waɗannan da ya tabbata a cikin iliminsa cewa su masu yin imani na yukhrijuhum Allah yana hidda su mina zulumati daga barin dufai na aljahal jahilci wal hawa da son rai wa shibahu da shibuhi almu'diya mai bayarwa ilal kufuri zuwa kafirci bima ya hadihim don abin da yake shiryar da suwa Allah na shiryar da su ilan nuri zuwa ga haske lil imani wal hidayati jumi'at az-zulumat liktilatiha likasrati asbadiha an yi jami'in dufai domin saɓaninta da yawan sabubbanta wa da nuru amma an farradar da nuru an zo da shi mufradi litihadin imani domin imani guda ne isabilul haƙi wahidun don hanyar gaskiya guda kaɗaita wa haza wa hauhi wannan da ire-irensa min al-isti'aratil asaliya yana daga cikin isti'ara wadda take asaliya wal jumlatu habarun ba'da khabarin aw halun min mustaqillin fil khabari aw mawsulun aw minhuma aw istinahu mubayyinun lil wilayati ko kuma ya zama istinafi na fara magana na wanda yake bayyanawa ga wancan wula da ake magana Allahu wali wallazina kafaru waɗannan da sun kai kafirci kuma wallazina alima Allahu su ne waɗanda Allah ya san annahum la yuminuna waɗanda Allah ya san har abada duk abin da za a yi za a ci kwalkwalo ba su imani wahum abadan su har abada muna sun riga sun doge alal kufri akan kafirci aule ya umu ɗagutu masoyansu ɗagutu huwa fi ma'an jam ai a shi ɗannu su ne masoyansu Yukurji na minan nuri suna hidda su daga haske alfidiri haske wanda yake na imani fidiri ila zulma zuwa ga duhon wani ashukuku shakku shakka washi bai da kuma shubhoyi na rikici wakila an ce zikirul ikhraj ambata hitarwa da an ka zo da shi shi ma jam'i li muqabalati qawlihi yukhrijuhum min adh-dhulumati aw fi kulli man amana ko ko ana nufin duk wanda imani dan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla bi'si qabla ba'si gabana aiko shi min al-yahud na hudiyawa thumma kafara bihi sannan kafirce mishi ulaika ashabun nari wadannan sune abukan wuta hum khaliduna fiha su abin kaddara ma dawama na cikin wuta Allah kiyashe ثم صلى نبيه عليه السلام بقصة إبراهيم مع نمرود sannan Allah ya sonke damuwa ga manzonsa da kissar annabi Ibrahim a.s. salam ta yadda na marudu alam tara ila wato kullun in Allah ya ba mutum mulki sai ya ɗaga, sai wanda Allah kiyaye alam tara ila allazi hajja ibrahima ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kai baka yi dubi ba zuwa ga wannan da ya jayayya jadala ya yi mujadala da ibrahima fi rabbihi a cikin sha'anin ubangijinsa ya yi gittayya da shi ya faɗa shi faɗa ya bi ma abin da ya faɗa fi ya rabbi a cikin zaman ubangiji ne rabbu wagga magana da kun kaji ana ta ajibul liha hamaqatihi mamaki na aka yi da wautarsa da ta kai ƙarshe misaye haka li'an ata hulahul mulka don ɗai Allah ya ba shi mulki ai hamalahu badaru girman kai ne ya dauke shi bi ni'matin lahi ala zalika akan jayayya da annabin Allah Ibrahim huwa namarudu bi dammin nun bin kan'ana bin kushi bin ham bin nus shi na marudu a wannan hali da muke magana shine awwalu man tajabbara wadda a rububiyya shine warkon wanda ya yi wato kangaranci yi da awacewa shi rabuna in baka gane ba uwa sahibu shi shine ma'abuci bene da babila can babila wanda ya sa an gina mai katanga doguwa in badalun min haja auzar hulahu kila. an ce lamma kassara ibrahim al-asanama qala lahu namarudu lokacin da annabi ibrahim alayhi salam ya karya gumaka Marudu ya ce mai ma rabbuka allazi tad'u ilayhi to kai ka kare mun allullukan da muka bauta ma to kai wa ubangijinka wanda haki kira zuwa gare domin ba amshi ma makaho sanda ba bashi wata ba ka hana mun bauta mu gumaka to kai wa ubangijinka wanda kaka kira zuwa gare shi qala ibrahim annabi ibrahim alayhi salam yace rabbiya ubangiji na qara hamzatu faqad bi hafiya'i ubangiji na shine allazi yuhyi wa yumitu wanda yake rayarwa ya matar to shi ubangiji na ay yakhluqul hayata wal maut fil ajsadi wanda yake halitta rayuwa da matarwa a cikin jikunan jiki ƙala huwa sai na marubu ce shi ana ni bil alif da in fakat huhuyi wa umitu ni ma ina iya rayuwa ina iya matarwa bil da kashi wal'ahu da yahiya an ana nan kawai shi na marudu da abin rajulaini ya ce barin gwada maka ni ma ina iya matarwa in rayar sai yasa a kira mai mazaje guda biyu fakatala ahadahuma awo sai ya kashe guda yace a sa mai tafodi wata rakal akhar ya ba guda fankada bi zalika inda al sai wannan yankau da haka gun khas wasu mutane ke babu falan ba ra'awo gabiyan lokacin da annabi ibrahim mai ganewa wanda yuhum al'ama yana dimautar da talikai ba ya ce Allah na rayuwa yana kasar yana yana matarwa ba yace to ko shi yana yi yace in gwada ma sai kira mutum sai kashi guda yake guda ta yakka ya ce lalle ko sarki lalle kai ma kana da kana kuzawa ibrahim sai an ibrahim ya ce lahu gare mun ta kila ila hujjatin aghdahu min al'ula ya ciranta daga hujja wadda ta bayyana daga ta farko dab'an lil mushagabati allati talabas biha ala al'amati da'afa don tun kudewa daga bane rikitarwa allati talabbasa biha wadda ya zan ya rikitar da ita alal amati bisa ga jama'a addawa masu rauni yace to amma sarki ina sanar da kai fa inna Allah lalle ubangiji na ni ya ti bi shamsi min al yana zakkuwa da rana daga gabas rana tana hituwa daga gabas ta wadi yamma to kai tunda kana iya wada kai haka ya ka kira mutane biyu ka kashe guda ka saki guda ka kashe karayar fa'ti biha zo da ita kai anta min al-magharibi da yamma ta kai to da yamma ta gamu da ta Allah sai to da gabar a kabara hum ta allazi kaf hum ta allazi kaf an ga kabara sai wanda ya dime sai wannan da ya kafir da sai ɗime ya yi dundumi ta hayyara ya yi ɗemuwa wada hasha ya yi dundumi dan nan na marudu ya gane bai iya mukawama da annabi ibrahim alaihi ta hujja sun makala sai ce umnu lahu bunyanan ku gina mai gini fa jahimi fil jahim ku hura wuta in ta haɓaka ku ji ciki wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah bai shirya da mutanen da ya kaddara ma mutuwa da zalunci bil da kafirci ila ma jatil ihtijaji to anan abin da yake nuna mana cewa idan mutum ya ce zai wa Allah hito na hito Allah zai karya shi sannan mai yi don Allah Allah bai bari tozarta domin a wannan hali annabi Ibrahim alaihi shi na matsayin shi shi kadai yana kira hada dangi ne ya saba ma ga su suna mukawama wanda ya mallaki duniya amma ga annabi Rahim alaihi ya kai ga hujjar da ya kasa abin da zai yace a hura wuta a jiwa shi in a kone shi magana cewa ya kawo shi kawo ta ƙari ya yi nasara to ku riko da gaskiya kwai riko da gaskiya wallahi bai faduwa ko ka ga alama a wazi faduwa wallahi bai faduwa Allah ya ba mu ikon yin gaskiya ga wani nan أو كالذي مر wato in Allah ya ambata abu ya ce zai yi to ka ba da wuya ɗai in kasta shakka sai ka yi hasara ne to ga wani bawan Allah annabi uzairu aura aita ko ko kaya gani duba mana kallazi ay misalin lazi misalin wannan ko ku zifa ra'aita li dalalati alam tara ba alam tara an ka bada can ba ila liz khaja ibrahim to shi na kuma ko ko kaya gani kamar wannan sai an ka sha huzifa ra'aita li dalalati alam tara alaihi don gwada alamtar alaihi ba wa alaihi ba wannan wawo babu shi wata kasisihi nan kuma akwai wawo da karfi tashbihi li'an al-munkira li'iya'i kasirun domin masu musu ga cewa ana rayarwa bayan an matar yawa gare su wal jahilu bi kayfiyatihi aktsaru wanda ya jahilta da hakikan yadda ake tayarwa yahi yawa aktsaru min an yuqsa yahi yawa a kididdige bi khilahi mudda rububiyya so abanin wanda ke kiran rububiyya wakila alkafu za'ida shin ko baka yi dubi ba kallazi marra alaƙar yake kamar wannan da ya bi ta kan alƙarya ya wuce Hiyar baitul shi shine ƙudus augairu gairuha waninta ya bi ta nan ya wuce rakiban yana sama ala bisa ga jaki wa ma'ahu tare da hisalatu tinin wato akwai ɓorai. au inabin ko ko jikan inabi wa ƙarai asirin da kuma kofi mai wanda adda abin nan asir ciki lemu au labnin ko ko nono kofi da nono ciki wani na hu uzairun min sharhiya uzairu na dan sharhiya au gaira sa shi uzairun na ba annabi na ya wuce a kan bayatul makadisi ko da ya wuce an riga an ruguza ta lokacin da muktu ya yi abin da ya kawo ya ta fada da ta fada rushe a kan ruhinta su kufi a ruhinta bai an saka ɗata su kufu ruhin fada sun ba saka ɗata da sannan bangaye sun ka fada ya haka wurin wani lokaci na lamma karaba ha buktu nasar lokacin da buktu nasar ya yi abin da ya kai wurin na ya rusa ta bidon mil ba wata shiri da swadi uzairu annabin Allah ƙala sai ce an na yi huyi hazihin ba da mota kai ubangiji da iko yake ta ƙaƙa yanzu ubangiji zai raya wannan bayan waɗuwarta istizaman liqudrati Allah ta'ala ba musu ba shi kai Allah na da iko yanzu wannan gari wadda ya rosa a komai sai wadda yake sai Allah ba ta hullahu dan nan sai Allah ya matar da shi gama magana gake na Allah karɓi rayuwa ta wa albasa hu mai aka amin ya zauna da shi wani shekara ɗari sun ba a sausan na Allah ya raya shi a hayahu Allah ya kuma tafai don mi Allah ya mai haka liri don ya gwada mai kai hiyar zalika ƙiƙanin yadda yake wannan gashi ya mutu ya shekara ɗari da mutuwa an raya ƙala ta'ala lahu sai Allah ya ce gare wannan ya nuna annabin Allah ne ya kai uzairu ya ce na'am ya ce kam labista kwana nawa ka yanar kam makasta hina kwana nawa ka zauna nan kala labistu abu abu yau ya ce Allah yana wa na kwana na wuni ko ku a na mutu hituwa rana yanzu ga rana za ta faɗo an tasan li'annahu nama domin ya baccin mutuwa awwala na harin farkon rana bida an karɓe shi ya an karaya ki inda alguru gun haduwa fa zanna annahu yawmin nauni sai yanzu sai yinin da ya bacci an ka amshi rayuwa ta yinin na aka tafai wannan ya nuna wanda Allah ya karɓi rayuwa ta wanda Allah ya yarda shi duk abin da aka yi bai kusa ne sai tashin alƙiyama ya yi saboda jin daɗin bacci kamar yadda mai baccin su bahin yake ji to haka wanda Allah ya rada aiki ne haka yake ji cikin kabari Allah ka samu gama lahiya Allahu akbar qala sai Allah ya ce mai bal labista mai aka amin ka zauna wannan wurin shekara ɗari shekara ka ɗari da mutuwa kana wurin nan yanzu ga mu da ƙudurar mu da ikon mu ta sheka don ka yi tunanin abin da ka faɗa don mu yi ma wa'azi amma fanzur ila da amika kana tare da abinci lokacin da ake saman jaki in lemu na asir na lemu fanta ko koka cola ko abin nan ko in nono na kofin nono wa sharabika da abin shanka a tini korai awal inabi ko inabi awal asiri ko kotuwa ke? awal lamni ko nono da wannan maluma suke ce ma nono abinci suke ce ma abin sha idan yana ɗebe yunwa a ce mai abinci don haka an ka samu saɓani gun wanda ya rantsuwa bai cin abinci sha ɗayansu ne cika ciki Allah ce mai duba lameta sanna bai canza ba lameta gayyar bai canza ba ma'adulin zamani jama'a shekara ɗari wargina to amma ga nono bai canza daga wani yake ba ga koka-kola zaman ta lahi alau asir wa da damiri li anna da'am wa sharaf kal jinsul wahidi don haka ya kaɗe talamiri ne ƙala ballabin sami aka amin fanzur ila da amika wa sharabika lam sannan. da sharabu da da'am ba ka sun ka ɗauke su kal jinsul wahidi wal ha'u asaliya min sani hu. hatahu amaltahu sanatan alaman qaddara lamu sana ha'un wa qila lisakati sumi'a amma an jiyo sanai ga mazanin shekara ala ja'al lillahi sana wawan kenan lamul fi'il ya koma wawu wa a hamzatu wa kisa'i bi hasiha wanzur ila himarika kai kai kai uzairu dibi jakinka kaifa huwa yaya ka gane shi fara'ahu maitin sai gane himatacce wa za mu hutalu baydun kasa ne gasuwar suwar waru talu tana kalkalniya awar an ko gane hayan da rai an ce dubi jakinka ga jaki matacce ga ƙasusuwa ne farfaru kwal tafsiri na farko kenan aura a koko ya gane haya raye bala alifin walama ga jaki shekara ɗari tsaye babu ruwa babu abinci amma ga hatsaye mai mutu ba amma wal'awwalu a dallu alal hali tafsirin farko ya hinu ne wa awfaq lima ba'dahu kuma ya yi muwafaka da abin da ya gare shi Allah ya ce ma Uzairu fa anna zalika li ta'lama aw ta'tabira bihi mun yi haka don ka sani ko kuma don ka lura wala naj'alaka ayatan Allah ce mun yi haka don mu san yaka alama alal ba'sa akan tashin alkiyama lin nasu ga mutane wanzur duba ya kai uzairu ila al-izami zuwa kasan jaki ƙasa himarika na jakinka au izamal mauta ko ƙasa matatu yadda ka ga muna har hada abin nan ƙasan jakinka haka nan ƙasan matatu ka duba ni kai ba nunshizu ha ko nunshiru ha yaya muke ta tayar da suwa nuhuya muke raya ta da don min nun wa bin ra'i li nafi'in wa min kasirin wa abi amr wa bi min nuni wa zai limna amirin wal kufiyuna ay nuharrikuha wa narfa'uha wa quri'a nanshuzuha min nakaza ka anshaza summa nakasuha lahama bayan an dagwara ga kasa dagwargware yadda kasan kasusuwan suna da jikin jaki ga su dagwargware babu nama busashi zalla Allah ce summa nakasuha sannan mun ka tuwata da ita lahama nama fa nazara ilaiha duba wa ga ta ta hau junanta wa kusiyan laman an ta ita nama wani fika fihi ruf an ka busa ma jakin garai wala haka ya shi ka sai ga jaki na boda falamma ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana gai shi uzairu zalika wannan bil mushahar ya gani wa alima yasan annan laha, lallai ubangiji qadir mai iko na ala kulli shay'in qala a'lam yace na ya sani ilmul mushahada anna allaha qadirun ala kulli Allah mai iko na akan komai jama'a muna tare da kuwa wa qara'a hamzatu wa kisa'i ilam amrun min allahi lahu umarni na ga Allah zuwa gare ruwaya an ruwaito annahu cewa shi uzairu da gama wannan an ka an halitta shi an kasai an halitta jaki ne sai ɗaya ɗauko kohi ne na nono sai haye jiki jaki ne na daddaga da ƙahu ya taso magani ko da ya kawo bakin gari sai gari ya canza mai wadatan shi shekara ɗari yana mace lokacin da ya shigo gari a ta ƙaumahu ala ya zo mutane na akan jaki nai wa qala ana uzayu yanka ce kai wanga ci wanga ba wanga samar yi fa an ka ce ji samar yi do Allah ga ne a tayar da jaki yace an ka ce ba Allah kai awa ce ana uzayu ni ne uzayu ba kan zabu sun ka ce ƙarya ka kai wala eh shekara ɗari wala ƙarya kake ba ka uzayu ba yace wala ni na uzayu an ka ce kai da Allah an ka ce to in ka uzairu ga labarin da mun ka samu uzairu ya harrace a taura fakara a taura ta mila zai karanta a taura da kai wala ya ha hadun qablahu ba wani mutum guda ban da shi wanda ya harrace ta fa arahu sai sun haga da shi bizalika da haka wa qalu huwa ibnu sai sun ka ce dan Allah na in ɗan ya aiki ji a huwa shabun wa auladuhu shuyukh ko da yaso ɗan yara jikoki ne ga wasu tsufa da sanda aka taya amma shi ga samari mataki ya taso ma gidan da ya sani gida ne jikoki suna nan an kaka mai wuri ko ne da shi da can shi ma jikoki ne sun kewaye an ka ce ga tushen baban ku sun ka ce a ina wanga da wanga samari aka ce gashi gaji ga jikoki ne abin nan tsahi yaro fa za hada sun bi hadisin iya wada musu wannan labari alo ce haza hadisu ne aka sanatin wannan labarin shekara ɗari na eh ta shekara ɗari ne mutu yanzu kuma an ta shege ni yanzu ina son yi muku wa'azi wallahi ana tashin alkiyama Allahu akbar kai an ga wa'azi fa ana ana gani wa'azu ya kai wa'azu inda ga matashi ɗan shekara wajen misali a ce arba'in ko hamsin ga jikoki ne tsohi ai wa'azu ya kai wa'azu to ci gaba وإذ قال إبراهيم رب بأهله كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطريق فصوهن إليك ثم مَّجْمَعًا عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا واعلم أن الله عزيز حكيم mun ƙare da waccan ga kuma wata wato annaba na Allah ba su ai tambaya a kule su sai san duk abin da aka tambaye su su tabbatar da saƙo daga Allah na annabi rahim alayhi wata rana suna mai kayyan magana da shi da a kan rayar da matattu lokacin da Ibrahim ya ce Allah na mai da rai ga jikinta a tayar da wanda ya mutu sai ce kai ka gani halar na maru da ya ce mai to wannan shi a dalilin tasaddurin annabi ibrahim ga roƙon ubangiji yawo waskuru ka ambata in ƙala ibrahimu lokacin da annabi ibrahim a.s. maji daɗin allah ya ce rabbi ubangiji arini allah ka nuna min kai ba tuhil mauta ko kaka kake raya matattu su'ala an kaifiyatul ihya'i tambaya ga yadda ake rayarwa la an nafsi ba haƙiƙanin rayuwar ba ya yarda aili yasira don ya koma don ya kasance ilmin zalika iyanan ya zan yana da wannan ilimi bayane ya gani da ido wa aqulu idza su'iltu in ce in an tambaye ni hal ra'aita ihya al-mauta kai ka taba gani da ake raya matattu in ce na'am eh na gani Idwan ruwaya an ruwaito annahu lamma qala lina marudu lokacin da annabi ibrahim yace yace mana marudu ihya'ullahi baraddin ruhi rayar ubangiji ga matattu yana yi da mai da rai ga jikinta ƙala lahu shi na maru da ya ce ma annabi ibrahim hal ayan tahu kana muna magana ana ana mai da rai ga jiki ana tayar da mutum in ya mutu kai ka taɓa gani walam ya ƙadir, an ya ƙula na'am bai samu dama ya ce mana maru da eh ba don bai gani ba wanta kala ila hujjatin ukura ƙala ta'ala lahu sai Allah ce mai ya ibrahim a walan tumin shin baka yi imani ba bi ƙudurati da iko na alal ihya'i akan rayarwa fa’alahu ma ilmihi bi imanihi Allah ya tambaye tare da sani ne da imaninsa da zalika ya tambaye li juba hudu ya amsa mai bi masu alaga abin da tambaya wa ya alama sami'u na garabahu ma hu saurare su san abin da garadinsa ma'ana abin da abukatarsa qala bala aman yace ubangiji ba haka ba na imani walakin sa'altuka sai dai Allah na tambaye na roke ka li ya dama inna qalbi don zuciyata ta nutsu bil muayanati da gani ad magmumatun abin dunkulawa ilistidlali wa fil iyani ladihul ma'ana lays bil burhani abinda za a gani da ido akwai ma'ana tausasa wadda babu cikin wani dalili in ba haka ba qala fi Allah ce mana Ibrahim in kana son ka ga raya matattu iyanan fa arba'atan min dai samu tsuntsaye guda hudu ka riku innama khassa tsayrun anahu aqrabu ila al-insani an keɓance tsuntsu don ya yi zama kusa ga mutum wa ajma al khawat khayawani kuma ya yi tarawa ga wasu tsuntsaye wanda ake babbu waɗanda mutum na iya sarɓa su yanzu don haka sun yi zama hawas ga haiwan waɗai mazdaru sun bihi aw jam'un ka sahibin fasuruhunna ka kauka in ka in ka same su to ka jijjuya su bidan misali lil jumhur wa kasal hali hamza mi za ka jijjuyawa ka ga alamar su ka sanwar suke amlahunna ka karkatar da su ga duba su da kyau ilaika wal mumhun ilai kuma ka ji ka tara zuwa ga jikinka da ta ta'ammala hadon ka wa ta'rifa shi yace haka san alamarta la Allah taltabisa alayka ba'da al-ihya don kada a raya ka ce ai kan wagana aka samu wagga jikin wagana aka samu wagga jujjuya ta wurin ka duba da kyau sai ka gano summa quti'uhunna sannan ka karkace su wa khaluq lahamuhunna ka garwaya naman su warishuhunna da jawarkin su wajazihunna kai musu guntu guntu adad jibal ardaka adadin duwatsun kasarka yanyanka su ka kai su ga kone kan tsauni ka aza waja'al ala kulli jabalin minhun juz'a raba su ka raba su guntu guntu ka kai su ga duwatsu ka aza kila kanat aljibalu lati bi qadaratihi duwatsun da annabi tare da annabi Ibrahim yana nan yau da su yau da gobe arba'atun huduna wakila qila sab'atu an ce bakwai na wa qara abubakar bi dambi zai haythu wa qawahi lugatu tamimi summa du'uhunna ilayka in ka kai su ka azaga da dutse to kira su zuwa gare ka qala ka ce ta'alin ya ku tsuntsaye ku zo bi iznillahi da yarda Allah ya ti na ka sa'aya za a zo ma da gaggawa sari a maza fi ɗaya rani na cikin tashin aw mashi ne ko ku tiye su ala arjulihin akan kawon su wa alam ka sani anna Allah lalle ubangiji azizu mabwayina la yuzuhu shay ko me kasar da Allah hakimu Allah mai hikima na fi sun cikin aiki ne ba an mutai da rukun tsaye ba fa kaza sai annabi Ibrahim ya rika dawisan cikin rukun waɗanda tsuntsaye da za mu ambata akwai wata hikima sai rike dawisu mun san dawisu ko wa mamatan sannan kuma ya ya rike tantabara malamai ka ta kurciya uguraban ya rike hankaka wadikan da zakara wa fa'ala bihinna ma zikira ya aikata abin da an ka ambata saka ya riƙe ru'usun da kanunsu inda hugu ne muna tare da kuwa ya riƙe kanunku ne wada wanda ya kira su wata ɗaya ratil a jaza'u ila ba abu ha kowane guntun da an ka aza ga dutse sai taso ya ta ya haɗu da guntun da aka wani dutse wannan guntu ya haɗu da wanda aka wanga dutse wanga guntu duk sun har harhaɗu hata ta kammala lafiyar ta cika ga ubu ya cika gaba ɗaya jiki ne ganga jiki ne amma babu kai sun ma aka bala ila rusi sannan ta duwa zuwa kanunta fata dan manat sai ta dunkulu ila zuwa kan fata kayar sai ta tashi ta zama tsuntsu duk wanda ya gama haduwa sai sheko da gudu ga kanunsa ga kan ga hannu annabi Ibrahim sai ya laƙe kai ne sai kai ne laƙe da shi da kai ne ya laƙe ga sa kai sai tashi sai koma sai ya tsugunna sai ayati cikin ayar ga dalilin akwai hujja ala anna man arada iya a nafsihi bil hayati muna tare da ku malaman zuhudi sai sun karuki matsalar cikin ayaga duk wanda ke son ya raya kansa bil hayatil abadiyya da rayuwa ta har abada to wale ya katul ha ya kashe ta bil riyadati da horo hatta tankasir hatta karyu wata ɗawa a huta bi shi sari'an da gaugawa ila da'iyatil aqal zuwa ga abin da hankali ke kiranta awu shar'i ko shari'a wannan aya na nuna kowa ka son ya samu kai nai cikin rayuwa mai daɗi ta alkiyama ta har abada to lalle ko ya kashe kan ya kashe nashi da aiki na duniya ya sa rai cikin horo wanda zai sa wannan ya zan shi abadalin abinda zai samu in alkiyama ta tsaya muna tare da kuwa wafi isa ya hazi tsuyu kuma ga wani abu zaɓin waɗanda tsuntsaye da an ka ambata guda hudu ɗawitu kurciya hankaka zakara oh, isharatu lisaniki nuni na ga wanda an mai shiga hanya Allah ma ya silu lalle da saduwa iza a mata hubba shahawa idan yan matar da ya kashe son shawa wa zaharifu da kawace-kawacen duniya allati hiya sifatu dawus son shawa da kawace kawacen duniya to shine sifar dawus wa saulatul galabi da ƙarfin wushi wa tarafu idan son ɗaukaka daga kai allati hiya sifatu diki wanda ita ce sifar zakara in kana so ka kana aje zakaru biyu ka aje macen kaza guda shi muna tare da ku wa hissatun nafsi da mai rai ba komi ba mail da karkata ila jiyati zuwa ga motsai Allah fiye duniya wanda ke duniya ita motsa wa kasaratun khuyala da son yawan takama allati hiya sifatu gurabin wanda ke shi ko sifa kakata takama ni ba ta tsaya ta tsaya ta sauka ta ga wata kai wa ita ita ita wa kai a ita hakan ne wal musara'at ila al-hawa da gaggawa zuwa ga son rai allati hiya sifatul hamam wanda ki shi ko shine sifa ta kurciya dan tabara hazbiya to wannan shi yasa an ka ambaci wadanga hudu walamma barhana ta'ala lokacin da Allah ya hujja ala ƙudurci akan iko ne ala iya'i bisa ga rayarwa hassa sai ya kuɗa tara lalin faƙi Allah ya kai mu ka gaji nan za kwana ta shi kenan a السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.